wani watan yakan ɗan ƙaru kaga yanzu wanga watan abin da aka samu biliyan biyu da ko biliyan ɗari shida ne wancan watan ya kai kusan biliyan uku wacce watan na baya biliyan ɗaya da wani abu to abin da ya gashi nan gashi nan dai ne haka wasa ya tashi wasa ya ƙasa kuma eh, mun rage kashe kuɗi na banza a gwamnati na sa ido sosai duk abin da bai zama dole ba muna son mu rage shi so muna kula da yadda muke kashe kuɗi ba kashe kuɗi barkatai ina musabu ya ya zama domin muna da ayyuka a gaban mu da yawa abubuwan da makarantu asibiti ba mu asibiti sun dame mu uh-huh. muna so mu fara gyaran suleja general hospital kwantagora mina akwai ana ayyuka mun gama na kutigi mun gama na kuta so haka da muke son mu bayan ma ka gyara asibitin sai ka nemi likitoci ranka ya akwai gonaki da suke da muhimmanci wayanda suke za su yi tasiri a rayuwar mutanen jihar Niger duk da yake na gwamnatin tarayya ne baka tunanin shiga wata rajejeniya da gwamnatin tarayya irin gonan mako misali eh yanzu kaga ai kaga yanzu a swashi akwai masu noman shinkafa a India sannan eh, na ba mako ba akwai a wajen a wajen kidi akwai inda wanda gwamnati tarayya suka fara aka bar shi so muna kokarin zamu gansu akwai abubuwa jiya da za su taimaka ma amfanin noma da muke so ina ma son gashi minista da kaina saboda mu tattauna kan ya za mu haɗa kai mu a abu akwai kuma manoma yanzu sun yi noma da yawa sun fara girbi muna so mu ga ya za a taimake su a sai hatsin daga hannun saboda samun kuɗi so ina da ina da shiri da tsari da na rubuta da nake son lallai in na koma za mu yi shi kan maganan ta bangaren gona sosai a taimaka talakawa da manoma to me ake domin rage ma talakar din wannan hali da ake ciki to Allah shi ke maganin komai amma daidai wa gudu zami na kokarin ana yi ana ana yawan abinci wasa haka kamar wacce sallan ta wuce saboda tsadan kayan abinci buhun shinkafa daga dubu goma ya koma dubu ishirin ah, cikin tausaya muka na ce a siyo hatsi a raba kuɗin biyu mun yi ƙaramin sallah mun yi babban sallah sannan kwanakin baya yi kuma yana tabbatar mutane ja in Allah da in dai muna samun kuɗi za mu ci gama da yawan sai mu taimaka. Shin mai girma gwamna ina batun samun ma matasa aiki ya kwana? Muna sa interlocking a cikin mina ba wai dun gari ya kyau ba a'a saboda eh, mun ɗauki mata yanzu matasa wajen ɗari bakwai ke aikin nan ɗan abun da suke samu ya yi musu zama haka nan. saboda haka kuma za mu ci gaba da ƙirƙiro ayyuka da zai taimaki matasa da mata da sauransu. Sanda ka hau ka kamar ga mulki mutane suna uh, rutsoma a kan batutuwa daban-daban na farko an ce kafi fifita mutanen da suka hito daga yankinka sannan aka ce akwai lokacin da ake cewa ma gwamnatinka na yan uwa da abokan arziki ne mm. bari mu ɗauki wannan ɗaya bayan ɗaya mm. shin ina gasken wannan banga ko kuma me ka ce masu wannan eh, maganar fifita mutanen zonsi ko me muke a naija dai mu muna zo ne sosai na magana ce to ina so a fito mun da list tun daga gwamna kowa a sa zone ɗin shi insha Allah in muka gama na sa aiko ma da guda ka gani a sa mun gwamna a sa zone ɗin shi a sa mataimakin gwamna a sa ma'aikata a sa kwamishinoni a sa special advisor a sa gm gm duk dai wani mukami sai an gama wani mu gano gaskiyar magana wannan mai sauki ne maganar fifita yan uwa da abokan arziki ni ban ga a wannan ba ne ga so magana gaskiya me yasa ka ce haka sannan duk Allah ya baka ko wani mulki ko wani abu baka cewa a mutanen da ka san su tun kai ba komai ba ka kore su kuma ah, duk wanda ya zo ya kawo abu mai muhimmanci na taimako daidai gudu ko na san shi ko ban san shi ba za a yi amma in ka ga ba a yi ba to ba mu da kuɗin yi ko ba mu bukatar wani abu